Sifi Muhammadu Wakili barka da kasancewa da sashin Hausa Radio France International sai ka gabatar mana da kanka. Assalamu alaikum Radio France International. Ni sifi Wakili Mohammed, kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano ina muku fatan alheri kuma ina tabbatar muku da cewa bi izinillah za mu ci gaba da yaƙi da ƙwaya, za mu ci gaba da yaƙi da 'yan daba da sauran laifuffuka. kamar su fyaɗe fashi da makami da sauransu insha Allah. To muna godiya CP Muhammadu Kiri da ka kasance tare da sashen Hausa Radio France. Yau Allah ya ba da sa'a.